وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisar musulunci kuma in insha Allah bisa ga horewar Allah da zo buɗewa shi za mu ci gaba da darasin mu da muka ɗauko inda ga farkon wannan wata zuwa inda Allah ya kaddare mu gani muna na hanyar cikin suratul tauba aya ta ɗari da takwas inda Allah madaukakin sarki yayi magana akan masallacin Quba wato yayi masa yayi magana masallacin munafukai shine masjidul dirar masallaci na amma ba a kafa shi da kyakkyawan manuwa ba ba a kafa shi don neman yarda Allah ba ba a kawo shi don bidan lada ba an yi shi madakata ga wani wanda ke so ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam karshe Allah ya bayyana matsayin masallacin bai yarda da shi ba bai yarda da masu shi bai ce maza a je a roƙe kuma aka roƙe shi shi na malaman musulunci ke ce kullu malam ya kulli lahi fa akhiru inna lillahi duk abin da ba a yi don Allah ba ƙarshen sa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Shi ne Allah maɗauki sarki ya ce wannan masallacin la ka kunci annabi kakka tsaya ce ku kalli masallaci na wa zai ga masallaci ya yi masallaci mummuna tuma A shi ana gina masallaci ba don neman yarda Allah ya ce faufau kakka a cikin shi abadan kuma har abada an yanke hukunci har abada ba ba halattacin masallaci ba ne Allah ya san za su tofi karantuwa da Allah bin laƙin da zina ilaha illa huwa ba mu nufi komi da masallacin da ba sai alkhairi da sauƙaƙe ma miskinai da ba su ya zuwa ne ya ce to abadan an yanke hukunci ya ce lamar zidin wallahi masallaci to cika wanda aka gina aka yi foundation na shi Allah ta kawo aka aza shi kan jin tsoron Allah ni a wani yau ne tun daga ranar aza a haƙƙo an taɓo masu ya hikin cinta ka tsaya cikin saboda ni ke fi ni rijalun cikin wannan masallaci akwai wasu mazaje na gari yibbu na an yi sana haru su ɗaje a su son tsarkaka tsarkaka daga barin gimli ko jiyewa cikin zuciyarsu fatan su alkhairi ga al'ummar musulmi ba su kulle da sharri ga ga zukatan cikin fatan musulmi samun wani sharri fatan su zama tsarkakakku daga barin na jasa bayyana Allah ya shi ko wallahu yuhibbul mutahhirin yana son masu tsarka duk wanda ke tsarki zuciya shi Allah yana so shi kun san Allah ya yi magana ranar tashiyar kiyama a suratul shu'ara yace yau ma la yanfa'u malu wala banuna yau ma la yanfa'u malu wala banuna إلا من أتى الله بقلب سليم الله يشبه بالآهرة مكانا آهد بطان الناس تعود في آمان إيا قصة أنه غير سعر بيجاد سوان دقفره يعني قنفركو حديث تعود في آمان بيجاد حق أرجع جنب بيجي وبعين وان دقل وان دقل لا أتعرى قوة رمنا كما قوة رمنا بيدواني دوتيا بزاة كاليشي bai da wani mulkin da zai kare shi Allah ya ce illa man atalla bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya ku Ba ya hada Allah da wani a cikin zuciya ya kushe musulmai cikin zuciya ya kushe shine annabi yake nuna da la yu'minu ahadukum hatta yi li akhihi ma yuhibbu lillah dayan ku imani ne bai zama imani karɓaɓɓe gurin Allah sai ya zama yana so ma ƴan uwansa abin da yake so ba mutum nawa ka tira cikin mu yawa akwai haɗe amma gyarawa za mu yi saboda tsoron mu je wa halaka halakar da ko ta duniya ba ta yi daɗi ba balle saboda kiya da haka Allah ya ce wallahu yuhibbul mutahhirin Allah na son bayan da suka tsarkaka daga barin shirka da Allah suka tsarkaka daga barin cutar musulmi saboda manzo Allah ya ce al man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda aka ce musulmi gurin Allah wanda Allah zai cikin in musulunci sai ya yi sayini ya yarda da shi man salimar musulmi na min lisanihi wa yadi musulmin da musulmai suka kukuta daga sharin hannunsa da halittar su nawa gare mu suna da karanci cikin mu amma duk da haka kokari za mu yi in gyara ka gyara ku gyara saboda mu kuta daga wannan zama mu tashi gobe kiyama mun yi musulunci nan gobe Allah ya ce ai musulunci ba gurin shi ba karbace ba musulmai ba su kuta daga sharrin bakin ka ba zagi a shar kazafi ko da ilimi ko da mukami ko da dukiya musulmi ba su kuta daga sharrin ka ba wallahi akwai matsalar zuwan ka lafiya haka nan ba su kubuta daga hannunka rubuta musu sharri daukan musu makami kayan su kuma ka hari lahira kanka ka zo idan man ka ni faɗa ma kanka ka ka zo lahira wallahi na azimi zuwan ka lahira yana da hadari wallahi dole ko sai an tai da <laughs> shi ne Allah maɗaukakin sarki yin buga misali masallacin da aka yi don Allah da wanda aka yi ba don Allah yace yanzu afa man asbata bunyanahu ala taqwa afa man na bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am man asbata bunyanahu ala shafa na'am أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به نعم فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين وبنجي يتي أبا من أسس بنيانه ينزوان ليخارون ليش الإنجيل كان ala kawamin Allah kan jin tsoron Allah masallacin da aka haɗe don neman yarda Allah a hadu a yi sallah ba don cuta kowa ba wari duwanin da neman yarda Allah khairun gurin ka shine mafi zama alkhairi amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin harin ko ko wanda ya foundation gina za bisa ga gabar rami mai tuddawa shafa gaba jurufin rami harin mai tusgawa fanhara bihi kuma ramin ga sai tusga da shi wanda ya yi haka shi ya fi zama alkhairi ko wasu da ya yi don neman yarda Allah Allah bai harsar da ce ku yanke hukunci da kai ga Allah da wanda gina shi take kan rami ko yaushe yana iya tusgawa da wanda ya gina ni da ka tudu mai kyau bai tuzgawa ba wanda yake mai kyau babu inda ruwa ka biyo wa ya buje ginan nan babu inda je ka biyo mata da Allah a gurin ka yanzu da wanga da a bisa gebe da wancan da a bisa tudu mai kyau wasu zama alkhairi wa aka yi tsammani ya kubuta daga sharri halaka wanda a bisa tudu mai kyau babu jebe babu magudanar ruwa to wanda abai da jebe wanda ya aga kansa kan neman yarda Allah da mihin taimakon musulmi wanda ya yi al'amarin su don neman bunƙasa kan mutane da cutar su da cin amana su da yaudara su da halaka su shi ne a the foundation din shi duka da rariyar da ke tun gawa da zai cikin wutar jihar yasa Allah ya ce ban hara bihi fi nari jahannam kai ko ya tuzga da cikin wutar jahannam Allah madaukakin sarki yake wallahu Allah nan mai tambayi da kasai la ya hajjin kaumar zalimi da baya a shiryar da mutanen da suke azzalimi wace irin shi ya ta abbayi musu yana iya barin su su iya kasuwanci su iya aure su iya komi amma la yi wa fiƙul zalimi da ila sadadi bai wa azzalumai daidaito da aikata daidai wala ya hadihin sabilar rashadi kuma bai shiryar da su hanyar da ake samu a zama bisa da hanya madaidaiciya mallayar ce wal ayatul karimatu wadda aya mai daraja ala sabili tashbihi wa tamthil li amali ahli al-ikhlas ta ne bisa ga misali da kamanta maka aikin masu yi don Allah wani imani waɗanda suke yi don imani wa amali ahli al-nifaqi wa dalal da aikin mutanen da suke bisa ga abinda suka gwada bayyane ba shi na zuciyarsu ba kuma sun shi gane mafaka bisa ga shirya dole ka ɗauka aikin nan bai ba aiki shine Allah madaukakin sarki yake hada wata ala in mu ya abu ba don Allah ba ba zai shi ba zuciya sai tana su shi da abin nan za zaka ji ne bai karewa in mutum ba don Allah ya kai kullum akwai abin da ya kai gani ya kai in bai tunkari zuwa ne Ya ya ɗauki matakin halaka ba saboda ya kai ga manominsa kullum jini ko mai wa'azi adda illa cikin zuciya ko kullum jini ya kai kan mutane ku bi malumman ku wallahi ne ke muku wani abin da aka hata ya karantar da ba su gane manuwa Allah da addini wani abin da a cikin ta faɗa da mutane kullum da addu'o'insa da maganganunsa duk za ka gane akwai wani abin da ka damuwa kai game da jama'a ku gane yan uwa to abin da haƙƙin malami ya zama na Allah ya zauna gaban mutane ko ya hau bari gaban mutane لا يزال بنيان لا يزال بنيانهم الذي بلوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم نعم والله عليم حكيم وبنجي ملوكين تاريخي يتي لا يزال بنيانه ينا سبا ذاك بشي با allazi banau wanda suka gina ribatan yana mai sanya musu shakka cikin zukatan kullum suka ana kallon su gogo baya gushewa yana damuwa cikin zukatan illa an ta kalla gulu tare da suka mutu ba su gushewa wannan abin da suka yana damuwa su cikin kullum kallon suka yi da shi ake kallon shi yasa suka taɓa ƙoƙarin su faranta kansu ko aibanta mutane faranta kansu ko aibanta mutane su faranta kansu ko mota ne saboda damuwa da yi cikin zukata shi ne Allah ya ce subhanahu wallahu alimun Allah masani ne ai wallahu subhanahu alimun bi ahwalil munafiqina Allah masani ne ga halayen munafukai hakimun fi tadbirihi yawo kuma zai yi gwada gwaninta cikin abin da yadda ya tsara mu kai sun tsara sun tsara sun tsara sun tsara duka kamar sun fi nasara ta haka abin ne ya warga shi wa majazatihim bi su'i niyatihim kuma da abin da ya shirya ya yi gwaninta cikin yi musu sakamako wanki daidai da kunkuru a wannan abin da suka yi suna gani kamar sun ci duniya Allah zai da su ranar da aka gani su ya kamata ba kowa na gaba sai kuma su gama ranar su an da baya ka komi muna wuce ka kamata nan uwana komi jilli ka baka ka tani ka da yan uwanka musulmi da cuta da Allah ka bar shi kawai ka so yan uwanka saboda kalimar la ilaha illallah in dun laihina kana da ina da rauni ina da kana da muna da suna da da Allah kada mu bibi al'arorin yan uwan kullum kai, ya ya ya ni ne ne kada mu bi al'aurorin yan uwan mu da Allah mu kama harkar karatar da al'umma addini Allah ya taimake mu sai aka ce ni a gaba a karama Allah إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون نعم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن حكا. ومن أوفى بعهده من الله تبشر ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فانا ندوب عادة الله يتعلم الله تتراني للمؤمنين الله يعطي هذا المؤمنين يعطي هذا المؤمنين وأموالهم لدوتين بأن لهم الجنة ليك رأيكم su ba da dukiyoyin su kan daga addini Allah shi ko Allah zai biya ku da aljanna rayuwar nan karewa ta kai ko baka kishe ta cikin taimako addini dukiyar nan ma bari sun ga kai ko ta bari da Allah yanka cika ciyar da ita biya ka aljanna ri'a illa sanadiyar saukar wannan ayar in ji wahi yace lamma ba'i al-ansaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba da yake ansar sun zo sun zo aikin haji kun san aqaba kun san abin da jamratul aqaba ko lokacin na rango ne wani jebe akwa zazzabe annan haka gare manzo Allah yana yawatawa kwanuka haji yana ganawa da mutane kabilu daban-daban sai yayi daidai da mutanen Madina su suka ji irin sa bara wasu sun taho wajen mutum takwas suka koma musu da labari sai suka dawo su saba'in shine suka zo suka ce ma annabi kai zo nan suka ce an ce mutanen ka halaka ka suka so mu shiga cikin kwazar sabbin ga mu zauna mu tattauna da kai ita ta ake ta aka aqaba an kawo ne nan daga wannan sura suka shiga da shi cikin rango wa kanu sab'ina rajulan wahid yace mutum 70 ne قال عبد الله بن رواحة babban sahabi nan Abdullah bin Rawaha shi mawaƙan manzo Allah masu mai dan makasirai martani mai karfi imani fakala yace ai ya ya manzo Allah ishtarik li rabbika wa li nafsika ma shi mun taho mu imani da kai amma cikin imanin ga shardanta ma kanka abinda ka kaso ni kaka so ka ka saba ubangijinka sharadi ka da mu a zamuna sharadin ubangijinka kai ma ka sa naka ta sharadi ko da kaka so mu zama manzo Allah ya ce ashtari li rabbi an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a dan wa Allah na sharadi abinda nika son ku daukan ma Allah alƙawari ku bauta mai shi kadai ba za ku gwama shi da kowa ba cikin ibada a sharaɗin manzon Allah da da mabiyansa ka su bauta ma kowa ta duk inda aka samu ibadar da aka kira wani ko aka roƙo wani ko aka dogaro ga wani ba addini annabi Muhammadu bane ko ka ga da kyau ko ka ga manya a cikin ka dauke shi ban zake ruguguwa ce ba ta kai ka ga nasara amma ana business da ita nan duniya a abinci amma da inda yani Allah na aka kira ka sani ba addini annabi Muhammadu bane yake na sharɗanta ma Allah na shi ku bauta mai shi kaɗai kada ku gama shi da komai yace sannan wa ashtaritu li nafsi ni ko nawa kai na kyara ni zan bi ku don sun ce mai in garin ku ya buwaye ka kwashe kayan ka isko madina za mu baka haɗin kai amma kafin mu tafi faɗa muna duk abin da kuka so da abin da ba ka so waɗanda ne an ji ana yabon Qur'ani ana mamaki lai ba a mamaki manzo Allah ya ce musu ashtaritu li fi an tamna'uni bima tamna'una minhu fuka ku ba ni kariya daga wani ya kaɗe ni da shari yadda kuke kare kawunan ku rayuka ku yadda ba ku yarda a taɓa rayukan ku a zauna lahiya ku yi alƙawari ku yi alƙawari a dambu wa la'am ba abin da karaba da ku sai abin da raba jini da nawa kalu sai abdullahi ya ce sai za fa alna zalika da Allah mun zo Allah idan muka yi maka haka fa malana ni ni abin da aka kama kun mu da Allah mu ku za mu yi wallahi bai da wuya wanga gare mu amma dai muna su mu ku musanni Allah da qala yace jannati yace la da ku yace aljanna gobe kiya ashe mumini ba abin kallon sa ba duniya bai kallon a duniya sijinul mu'min Wajen jannatul kafir duniya mumini bai aikin sa don bidan duniya amma in yayi aiki don Allah Allah zai kawo mai duniya manzo Allah yace Allah yace yabna adama tafarraga li ibadi li ibadati amla'u sadaraka jinan wa asuddu kallataka yace ya kai dan adam kai kokarin ka cika kirjinka sun ibada gare ni ni ko in cika maka kirjinka da wadata in biya bukatunka yace in ko ka ɗauki ka fita batun ibada ta ka ɗauki duniya amla'u sadaraka faqaran wala asuddu kallataka in ko ka yadda addini yace zan cika ka da bukatu da gurace gurace kuma bukatar ka ba ta biya kun ga masu kuɗi sun taɓa ƙoshi kullum suna nan suna ta usa da taimaka mana da addu'a usa bai da kokon bai da buhu biyu gida na yi mai miliyan ɗari can wancan yana da ɗari biyar can wancan wai shi na kabe ustazu da Allah ya taimaka mai matsaloli sai mai yawa akwai matsala ko ba akwai matsala in ba ka zama na Allah ba Allah sai ya baka kuma ya ana ma goshi an ba ka ɗauki wannan duniya ana da biɗarta ne don fitar ni ban gobe lahira kun gane yan wana shi na ya ce abin da aka sakamakon ku aljanna ni bawan Allah ke kalu sai gaba ta ce rabi halbairu wallahi cinikin mu yayi riba cinikin mu wallahi yayi riba kwarai mun yarda wallahi kuma wallahi barka amma zo Allah La'anu kilu ba mu walwala ciniki ba ana cewa abin nan ka ka kulla tike kan sai to Allah walwale ne suka ce wallahi tallahi ba mu walwale ba an kulla an kulla wala nastaqil kuma ba a neman mu walwale ba mu walwala ba a kuma neman mu ya manzo Allah abinda da ka faɗi ta zauna fa nazalat wanda shi ya saukar da ayarka inna Allah hashtara min al-mu'minina Allah ya saya daga mu'minai an fusan rayuka wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahum al-jannata sun fiyar ma Allah rayuwa su miƙa rayuwarsu da dukiyoyinsu a ba su aljanna abinda za su wa Allah yi katilu na za su yaƙi fi sabilillahi, cikin hanyar Allah su ga hanyar Allah ta yi hanyoyin banza fa ya katuluna kai su kashi wa yi kusalu su ma a kashi. ba wai dole na don kana da mumini ba ce musiba ba ta samu ka tana samu kama na. musiba za a baka shi don ka samu daukakar daraja duk wata mutuwa duniya in ba mutuwa annaba ba ce ba ta mutuwa shahidai ko ta yi hmm. ba ta kai in Allah na son kada da babban mutuwa sai sa ka je a kashe ka kai mutuwar shahada ka samu mutuwa mai daraja ko mutu ya yi sallah ya yi azumi ya yi sadaka gobe kiyama zai kamo gidanka na aljanna da kake cikin ta wallahi ya yi ina fatar an gane ku koma ali imran ku jira Allah ya yi sayyafin mujahidai da sakamakon su da kuma abin da cewa wani bai iya cin musu da zai shine Allah madaukakin sarki yace wa'adan alayhi haqqa wannan alƙawari ne na Allah na gaskiya taura haka ya rubuta cikin attaura lokacin annabi musa wani injili haka ya rubuta cikin injila lokacin annabi isa wal qur'ani kuma haka yake rubutu cikin alqur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tambaya wa man awfa bi ahadin min Allah kuna da wani wanda yake cika alƙawari fiye da Allah ai la ahada min Allah ahadan ba wanda yake Allah cika alƙawari don hayya ba ku ga lokacin da mala'i ba kawo ta har yau buga lokacin yankewar damuna ba ba dauke ba eh kaka ka yi mutane su kai ga gero su yi ta dambe madadin su taho a kirawo masu aji a waye kamar sai kira masu gurbi a yi ta kiɗe kiɗe mata da maza amma Allah bai fasa kakan na ya siya fata da jarrabe su bai ya wuce wannan don haka ba wanda ya kai Allah cika alkawari in Allah ya ma alƙawarin za ka yi kwana shekara ɗari wallahi duk sabon da kai in ka fi fir'aun da sabo da shaidan wallahi sai ka da yi Allah bai saba inna Allah la yukhlifu al-mi'ada Allah bai saba alkawari don haka Allah yake wa man awfa bi ahadihi min Allah yayi tambaya wa kuka san akwai wanda ya Allah cika alkawari babu shi Allah kai kowa cika alkawari sai Allah ya ce to fastafiru bi bayikum allazi bai'atum ku yi bushara ku yi farin ciki da wannan kasuwancin da kun kulla da Allah ai abshiru bi zalikal bay'ir rabi ku yi bishara da wannan cikin da kuka kulla ku ba da rayuka da kuɗaɗe a ba ku aljanna ma'ana wafrahu bi gayatul farahi ku yi farin ciki matuƙar farin ciki saboda ciniki na wanda yake babu ne ne a duniya Allah ya ce wa zalika huwa al-qawlul azim samun mutum ya lika ranka ya ba da dukiyar sai samu aljanna huwa al-fawz alladhi la fawza a'zama min babu wani rabo da kai shi daraja a gurin Allah madaukakin sarki mun ji wannan mutanen nan suna da sifofi da ba mu san su ba mun dai ji an ciniki tsakani Allah da mu'minai amma waɗannan ɗabi'un ɗabi'un aga mu'minan nan saboda ko da muna iya shiga mu ma mu samu irin wannan zama irin waɗannan mutane sai Allah ya ci a gaba التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون نعم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبنجي ماذا وكذين سنكي كاو كمانيو حتى الله كي إن الله يكتب سايو إلى مغفرة من ربك وجعل في أرض السماوات والأرض وإذا للمتقين سيأي مكة بيان المرأة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين نعم والعافين عن الناس حتى والله يحب المحسنين الجنة الراجل ليتا هذا أكبر سؤال ديك يا أدام والجنة kabar boye kudin ka ka so kai ta sallah masallaci shi shi suka sai aljanna wallahi sallah ka kai ba kai sai ka ci da zuciya man sana'ul birra hatta tunfiqu su bo in da dukiya ba a koye ba banki ta banki a to a ta ce Allah ka ba mu aljanna ba suwa kuɗin ka kai aljanna kai ko mai karfi ba da ƙarfin ka kai aikin addini ka taimaki masu rauni ka samu aljanna ba ka da kuɗi kana da abin da an madadi akwai karfi ko ba haka ba kana da abin da za ka yi ka taimaki masu rauni ka yi aikin alkhairi yanzu misali za mu birnin kar wa'azoji ko ina akwai ƙauyen da bai da wa'azi ni samari da ka yi kwakwanta birnin kar suna sun aljanna su ƙetara jehin makiyar akwai arawa akwai buzaye akwai abin nan zabarmawa akwai illani ni ka kawo zama ɗan bandit jahilci ba a san Allah ba wallahi duk wanda ya sa abin da gaban shi na kiyama wallahi ba shi kansa ɗansu babu gaira babu saboda ya halbe shi da bindiga zai samu kuɗi saboda kuɗin ga ba su ƙara mai tsanuka ko suna ƙara ba wallahi ba su ƙara amma ni ke ɗauka jahilci sai wani babba ya yi amfani da kai ya so ma bindiga saboda ya amfani da kai bukata sai tafiya ya koma cikin babban gari ya zama ai da kallon su in aka kamo su kana gane ba su ji daɗi ba kana gane ba su ka cin dukiya nan ba ba ta su daki, ba su na saboda ba su da ƙarfin su waɗannan bindigogi ba su san hanyar da aka samo su ba wani za ka aiwatar da su ka san illa zama jafi don haka ya matasa ku ba da rayuwa masu kuɗi su taimaka da 'yan baburra a ce ga majin wa ina yaron da ka zuwa ya ni alƙawari cikin wata zai yi wa'azi gari goma sha biyar ta babur ƙasa sa yanzu wani ustazu yana hawa ne wallahi yi fada ba dukiya jan hankali take sai ko kahin ajima an shiga ƙauyuka an waye kan wuta. in suka fahimci Allah ma'amin annabi ya ce shadidun fil jahiliyyati shadidun fil islami idza faqihu wanda yake kowa wa musulunci a sha da tambada da lalaci radda duk kai kokari ya gane wallahi ya kowa taimakon musulmi ku kalli shi yau Usman sun wada da ka ba wannan amma wallahi yanzu babu yankin da cike da sauƙin al'amura game da addini wanda ake da yankin kashi ni na zauna sai shekaru na ga wanda aka gogoriyo zuwa wajen harka addini na ga mu'amalar sarkinsu da talakawa dai na gani sarakunan gidanmu ba su kai shi tawali'u da sun haɗa kai ga mutane ba a shaidu wanda ka ga yana tsananin yaƙi da musulunci ran da duk ya gane ranar za a ga ya fi wanda a ɗan sassauci sassauci ranar ya haifi taimakon musulunci wanda zuciya bai ta yi kaushin tsare kafirki haka zuciya ta za ta yi kaushi da laushi da tsare addinin musulunci da ka'idoji kun gane ɗan wana don haka nan wannan rayukan mummune da suka sayar ma Allah jihadi ne aka su je lokaci kuma sun zo sun zo yakin baza. an yi yakin uhudu an yi yakin da a hazar ko ba haka ba da haka an yi ta yaƙi yaƙi wajen yaƙi ishirin da biyan manzo Allah yana halarta da kai ne saura sai ya aika al'asaraya nan take cikin shekara ishirin da biyar duniya ta ɗauki harami da musulunci kafin ci ya ɓoye don haka wa'azi shi na karaya al'umma wa'azi shi na karaya al'umma da wa'azin wasu muka gane da karantarwa wasu muka ilmantu mu ma mu yi kokari mu ɗauki aziya, mu kai da rayukan mu ga Allah mu yi masa karantar da mutane ya yi Allah ya sanya alkhairi cikin kauyukan mu da birane mu Allah ya sa mu dace don haka Allah madaukakin sarki ya ce wa'adan alai haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an alqawli ne na Allah na gaskiya ko da addinin ta gaba sai ya ciyar da shi gaba

ma'ana fi dinina wa fi amrina Allah ya duk wanda suka kokarta fi al'amarin Allah ya mi zai musu la nahdiyanna subulana wallahi ta mu bude musu gane hanyoyin ɗaukaka hanyoyin kamala hanyoyin daraja a cikin ƙasa a ina ɗariƙar haƙƙi wahidu gairu mutu addini hanyar gaskiya guda ce amma Allah ce subulana za mu buɗa musu suka shiga al'amarin mu na addini suka canja Allah ya ce wallahi za mu buɗa musu karama cikin kasa za su daraja za su yi ta gomashi za su yi ɗaukaka za su zama sarakuna za ku zama jagorori ka ɗan yi ƙoƙari ka sayi Allah ka ga abin da Allah zai yi Allah ce inna Allah la ma'al muslimin Allah na tare da masu kyautata akida masu kyautata ibada masu kyautata mu'amala don haka kai uku din nan ka bar mu Allah sauran al'amari insha Allah ba ka wahala. النبي كان في بيت أكيم الأبين وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها تبعي لا نسألك رزقا نحن نرزقك أما والعاقبة للتقوى كما أنت أن الله الله أمرني yace ka tsare sallan wa amur ahlaka bis salati umurci iyalinka iyalin manzo Allah duk muna iyali ne na gida na da al'ummar da aka aiko a kan ka umurce su da sallan Allah ya ce mai wasta dir alaiha kai ma ka lazimce ka kai kai tai kai tai kai tai da yayi hijira a sami an ka bayi na kwana ana sallah aka yi wata goma sha bakwai ana kiyamun laifi kira mai an ka ya ayyu hal muzammil umin laila illa qalila a sami ana su ai tirenin naki yanzu ya bar garin su za a shiga jihadi kafin a shiga jihadi duk wanda ya kwana yana sallah tsayi tsaya duka yin sujada ya kwana yana tsaye dan wata wahala ta dan zuwa can ya taka tubin can ko dutsen da ba zai zo a yi ba saboda za ma jinin dukawa da ku'i dukawa sujada tsayi na minti 25 ana karatu ba zai gajiyar da shi ya hau duci ko ya shiga rafi sai an ka ba shi asamin na yin sallah sallah sallah sallah sallah wata goma sha bakwai ana sallah kwana aka yi ta Allah yake إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه نعم وطائفة من الذين معك والله والله يقدر الليل والنهار علم علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فقط إشارة أن نبي مطبور دعاية أنبع النبي الثاني يي يي أما سيد الله أكبر أن جنيكو أنا أنا جنيكو Allah shi ina ganin ku kuna tsayi abinda bai kai kai da sauƙin ina gani a sami yanka ba ku na raya dare amma saboda ɗan adam rauni sai ina gani ko sun ku ba su cika abin da ina ba ga tirenin nasu na aka yi kafin a fara jihadi sai aka ba su a sami na yawan sallah yawan sallah yawan sallah ko saba da sallah tasiri ta kai garai gyaran zuciya ta kai gyaran ɗabi'u ta kai shi yasa aka ba su asamin na uku da suka hijira su yi ta sallah su yi ta sallah saboda sallah tana wanke zuciya duk wanda sallah ta kama wanke mai zuciya ta kai wallahi ya kai shago da ya ji ai kabbara duk hankali ne tashi ya kai bari shago nan in yana kwana ya ji ai kiran sallah in bai yanki kwanan ba duk hankali ne bai kwanci sallah abba ta san mai bana in ka gara sallah asubahi da ba da mutum ba a kiyar su ba tawa da kama su ba in sallah ta kama na rance da Allah ya kai sallah shi ko ta in guda ba ka zuba ya kai kamar wannan baka da imani da Allah ya kai duk alaka su da Allah ta yi to daga daga sallah ta kama sai ka jiru sauran abubuwa ba su buwaya an gane yan uwa don haka nan shine Allah mana hukuncin sarki subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya faɗa mana cikin abin da ɗabi'un waɗannan muminai a Ma masu yawan tuba daga zunubi al'abidu na masu yawan ibada alhamidu na masu godiya akan halayyar da suka samu kansu ba alhamidu na alal amurani ba wal marati wal ansari ba a'a alhamidu na ala halatin na fi waje zuwa mutum in margina wa in man fadar masu gode ma Allah cikin kowace halayya suka samu kansu ba su gani Allah ya musu laifi saboda akwai maslaha cikin wata rana a gane ka cikin dadi wata rana a gane ka baka ji daɗi ba akwai maslaha ke rashin daɗi wata rana wata lada ba ka samun ka sai da musiba shi yasa yake alhamidu na masu yawan gode ma Allah ba su rena halayyar da Allah ya yi a cikin Allah ya ce sannan asa'ihuna masu yawan tafiya cikin ƙasa zuwa jihadi ko kuma asa'imuna ko masu yawan azumin nafila Allah ya ce arraki'una sajiduna masu yawan rukuni da sujada al'amiruna bil ma'ruf masu yawan umarni da abin da aka sani na shari'a والناهون عن المنكر ده ما سبحانه ده ما سبحانه عائشة باشي كذا با والحافظون الله ده ما تسرو أكن إياكوكين الله ما تسرو أكن إياكوكين الله الله يا يا أبا kada ka ƙetare kuma ka ce na Allah kai in ka yi sallah ka ka haramiya kar ka an gama arzikin kana cikin cikin uwarka wallahi ko ba da haramun din nan ba sai ka ci kashi kuma ya tarin dukiya bai ƙara kwano sai ka tara ta a yi maka hisabin ta kuma ka mutu ka bar ma wasu ita su yi a garan baki don haka in ka yi sallah kakka ci haramiya in kana masallaci kana mai tuba kakka ba ka yi kaka koma kai hasada ba ɗabi'un mutane kirki bane waɗanda mutane Allah ya bi da wannan yake sana al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah masu tsaro akan iyakokin Allah iyakokin Allah shine aka ce al-muhafizuna ala fara'idillah masu tsaro akan farilla Allah al-mutamassikuna bima shara'a Allah min halalin wa haramin masu rikon abin da Allah ya shir'anta na halatta haramiya fara kabari babban masu tafsirin duniya ya ai almu'addu na fara'idan lai masu bayar da farilla Allah almuntahuna ila awamirihi wa nahyi ba su tsayawa inda Allah ya tsaye su su aikata abin da aka umurce su da shi Allah ya kina aka sami waɗanda mutane wa ya mu'minina kai musu bishara da samun aljanna ma an ba an bace ta aka ce aban kai musu bushara aka ce ku mu mubasharu bihi isharatan ila annahu la yadkhulu tahta asirin aka bar fadin abin da aka musu bushara da shi Allah bai ambaci bai ce kai musu bushara da aljanna bai ce wa bashir ladina ko ba haka ba mm. wa bashiril mu'minin kai bushara ga mu'minai gani da wata irin aljanna fiha ma la ainu ra cikin ta akwai abin da ido bai taba gani da duniya wallahi wala uzunin sami'at kuma kunne ba taɓa jin labarin irinsa ba wala kadar ala qalbi basharin ko bai ta kadar kuwa cikin zuciya ba shi an kace ai ma mu'minai bishara abinda an kai musu bishara din bai a ko an yi maka baka ya hankalin ka bai gano irin nimar da a cikin aljanna shi yasa ma Allah ya kifa fani aljanna sai a wa mu'minai bishara akan wannan suna da wani alƙawari guri Allah madaukakin sarki an gane yan uwa mm. wannan ayoyi sun karantar da mu ubangiji madaukakin sarki da ya yarda shi da mu'minai faɗa muna halayen mu'minai din nan in ka ji halayen da baka cikin su ko ka yi aiki da dukiyarka ba aiki ne cikakke ba ko ka yi aiki da rayuwarka ba aiki ne cikakke ba in ka ciyar da dukiyar don Allah ka fita jihadi a same ka kana yawan tuba ko ka ga baka yi bai ka tuba manzo Allah ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni la atubu fi yawmi akthara min 70 marrat ya ce ya ku mutane tubu ila lahi wa kadabiru ku tuban ma Allah ku roƙe shi gafara ni da annabin ku ina roƙo Allah shi ga hidin surfabai kenan tuba ibada kawai kai ta roƙon Allah ka gwada ma Allah mai laifi kai kullum kai ka gwada kai ka karka ka gwada ma Allah ka fahimci kanka kana da takafiri kai ka tuba sannan in ka tuba kuma ka yawaita ibada ibada ta haɗa komi cikinta ibada ta hada taimakon mai rauni ta hada tsaron gaskiya ta haɗa hukunci da adalci ko ba haka ba ta hada tausayin mai rauni ta hada taimakon biyayya ga wanda a gabanka in aka ce ibada al'abiduna masu yin ibada su zartar da shari'un Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya siffanta muna waɗanda sifofi za ka ɗan uwa waɗanda su ne sifofi ba su shiga aljanna da aka bishara da aljanna da Allah ya kulle tinkai da su sai mu yi kokarin mu zama cikin layin masu waɗanda ayyuka umarni da alkhairi hana aisha da tsaron dokokin Allah Allah in kai yi haka to wa bashirin mu'minin sun suka kama kamala ta imani an yi musu bishara da aljanna sai Allah ya ce a gaba a karama ما كان للنبي والذين آمنوا أن فاستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى نعم ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأن آياتنا بدليل سوكا wa mata na yin nabi ba ya kamata da annabi bai dace ba wala ya ta'atta bai yiwa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da shi da Allah an yi lil gafiru da sai kan gafara don suna ubannin su ko don suna biyan su walau kanu uli qurba ko da sun kasance ma'abuta kusanci su ne min ba'di ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana a gare su annahu ashabul jahim ya bayyana gare su mutanen nan ba musulmai bane wanda cikin ta zama kuta mai tsarmin tura ba yi ruwa ga annabi ni a dalilin da Allah ya magana aka ce lamma hadara hadarat aba dalibin alwafat lokacin da rasuwa ta halarci abu talib da kala alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an san dai hidimar da abu ɗalib yawa annabi ko kowa ya ji dai abu ɗalib ya kare martaba annabi da yahudawa ya kare shi ga shawa. kowa ya san da wanda shi na lokacin da shi kwanar biyar da alamu rasuwa ga yi sai ya shigo gurin shi wa inda hu abu jihali wa abdullahi bin abi utuba bin abi umayya ya samu gurin shi akwai abu jihali saboda dan uwansa ne ya samu abdullahi bin abi umayya suna cikin sanadidu quraish faqala yace ya ammi qul la ilaha illa allah kalimatan ashhadu laka biha inda allah ya baffa na dan uwa ubaki ne baffa ammi ce da Allah ka furta min kalimar la ilaha illa allah muhammadur rasulullah in samu kalima da zan je da ita in rike gurin Allah in ce ka samu musulmi فقال أبو جهل يا أبو جهل يا فرد من بيت الخير بيت من يقام الخير وابن أبي أمية عبد الله بن أبو أمية يا أبا طالب أترجب عن ملة عن ملة عبد المطلب أبو طالب يوم ذاك يوم كان حسابنا ذاك يا مشي الدين بابانك عبد المطلب ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله بيقشه بيؤرضها عليه yana bijiro mai da kalimar la ilaha illallah a shi an ga mutum yayi yi kusan mutu a kalimar shahada aka sai yi guri la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni an ga ya fadi sai ai shuka a sake ba yana yi wa kila ta zama sanadiyar ya cika da ita wanda zai cika da ita wuta ba ta gani sai manzo Allah ta saboda shi ya tada Abu Talib ga jini ga kanyon da yayi mai yayi ta bishirowa wa yu'idu lahu tilkal maqal yana ta dawo mai da ta su kuma waɗancan wa yu'idu lahu tilkal maqalata yana dawo mai da wannan kalma shi ko hatta kala abu talib sai da abu talib sai in manzo Allah ce ce la ilaha illallah abu jalil ce yau zaka ki ammaci addinin babanka abdul muttalib yau ka zama matsoraki ni ka ka tsoro ya shajja'a shi karshe yake huwa ala millati abdul muttalib shi yana nan duka ga addini abdul mutallib wa ba an ya kula la ilaha illallah ya kyamace la ilaha illallah fa qala rasulullahi da mu aka shiga manzo Allah sai yake amma wallahi ina rance maka da Allah babba la astaghfiranna laka wallahi sallahi zaro kan maka Allah gafara malam unha an ka matukar ba ne da dai maka addu'a fa anzalallahu azza wa jalla shi ne sanadiyar wanga aya da aka karanta mu ma kana ne biyu, min nabiyyi bai yiwuwa ga annabi wallazina amanu wallazina ma'ahu ne ko wallazina amanu wallazina amanu ba waɗanda aka tare a duk wanda ya imani daga zuwa tashiyar kiyama bai yiwuwa ga annabi da duk wanda ya imani har zuwa tashiyar kiyama an yi yastagfiru lil mushrikina su roƙan mushrikai gafara ko kana ganin babanka ne Allah yana gaba da shi ya mutu yana kafiri hmm. makiyin Allah ne kuma da ka'ida لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا يا شيخ أكرمك الله نعديك في الجناتين قوية آية الله يسبعي كم يواد الإيمان إذا الله درانك أرشيين شو يادون بيك كما والله إذا قاسوا الله وانك تسمع الله هو لناك نزاك دياري دياري بسيما تسيبه to shine Allah madaukakin sarki su baiwa ga annabi da waɗanda suka yi imani su roƙi Allah gafara ga musulunci walau kanu su ba ko da gumin su ne inda ya bayyana gare su yan wuta ne ya yau shi na zai bayyana gare ka dan mutane ne rabbi yan mutu ba bisa ga musulunci hmm. Rana ya bayyana gare ka dan bi والذين كفروا وكذبوا بآياتنا التي أولئك أصحاب الجحيم خالدين فيها وبئس المصير سورة التغابن duk wanda ya mutu yana kirka da Allah ko yana shi mai yana aikin shi. ka yanke mai hukuncin dan wutana ka yi haƙuri duk da ibrahim ya yi hankuri annabi muhammadu ya hankuri kai ma ka yi hankuri da naka kada ka zan kana da wani wanda bai da sallah gidan bai sallah kuma ka san bai sallah yi mutuwa hujua ka ɗauko shi ka kawo masallaci kai na sallah ka saba ma Allah kana gaba da shi ka ci shi ɗan wanka musulmi ka ga kun roki Allah gafara ga wanda bai halatta a rokan bai gafara ba lallaba ka gudu gata ya emergency ta ya ta dan tamma a kira su ta bamba ko ba ko ba mu a kira su ta masu sai aske nan daga dubin sama a ce ga mutumin kuma a ba su shi wallahi ko ka so nan ba naka bane annabi nuhu ya koka ma Allah ga nane Allah ya ce ma innahu laysa min min ahlika wallahi bai cikin iyali shi ne aka faɗa ma annabi annan ayar da ta sauka aka ce ba shi wa gare ka bai yiwa ga wani muni sai ce ma Allah to ai na ga annabi ibrahim ka ta yi koyi da shi na ga yaro ki yace wa gafir li abi innahu kana min ad-dallin ai na ga wanda ka ta yi koyi da shi ya Allah na ga yaro kan mu uba ne da fara an ga ne ko shi yasa Allah madaukakin sarki ya fadi aya ta gaba wa ma kana istighfaru ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'adaha أما فلما تبين له أنه عدو لله نعم فلما تبين له أنه رسول لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله يقال صوتي مع الله محمد تعالى تبقى عمي أي استجفار إبراهيم ba ba abin koyi ba shine Allah ya ce ma kana istighfaru ibrahim da abi illa an mau'idatu wa da iyahu ya cika alkawari ne ne ce wa abin nan can cikin suratul maryam da yake hajurni maliyan qala la astaghfiranna laka Inna innahu kana bi asiya alqawli ne baba zan ci gaba da roƙan maka Allah gafara Allah mai mutum mutunta ni to yake wallahi wannan roƙo addu'a da ka gani alƙawari na ya cika ma baba mai amma falan mata bayyana lau. lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim annahu aduwwul lillahi makin Allah ne ya mutu kan kafirci tabarra ne sai ibrahim ya bar da gare shi inna ibrahim la annabi ibrahim la awahu Allah ya rike da zati ba wallahi mai yawan tawali'u ne mai yawan kaskantar da kansa ga Allah halimin kuma mai hankulin daukar kowace rigima ta so yana iya daukar Allah ya bi shi da haka don haka yi haƙuri alƙawari na ya cika amma da baban ya mutu sai ya bari kai ma babanka ya mutu ka bari sai aka sake sauka mai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha haka وهو أعلم بالمهتدين وهذا سيأك قطع النبي كما عن قطع النبي فمن بعد أن تعولا إن عن قطع النبي لكي تهيكم في بعد عن قطع كيف لكي درج يستبع هذا ينهو ba a roƙon makafirai da mushrikai da masu harkar dabo da masu zuwa wurin bokaye da masu tsari yin sun mutu ba su bari ba ba su ba ma ko uwaye na ba a roƙon musu Allah ba amma turbude su wajibi ne wanda ko baka sani ba amma kana tuma in ka zo bisa mizar sai ka ce Allahumma ghfir lahu in kana musliman Allahumma ghfir lahu in kana mu'mina ka ruyi ka sa sharadi ko da kafirin ne duk da bai baka tabbatar ba amma ne kana da tsoro kuma kana ganin musulmi ne sai Allahumma ghfir lahu in kana musliman ka sai Allah ka gafarta mai musulmi ina ba an gane subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نفس كده أن إليك السلام عليكم